kuma bisa tsarin da ya ga dama mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkin sa da jujjuya al'amura lallai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi alkur'ani mai girma ya isar da sabon Allah bai rage komai ba kira da amincin Allah su tabbata gare shi a bisa alayensa da sahabbansa da duwanda ta bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tuna da mu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na irbab bin sariya daga ƙarshen hadisin ko kusan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wa alaikum bi sunnati wa sunnati al rashidin المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا حديثي كنا da girman sha'ani wadda abinda muke so mu hankali sosai a kai ko gafar da muke magana a kanta a cikin wannan lokaci ita ce faɗinsu sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bi sunnati wa sunnatin khulafa'ir rashidi na hore ku duk halin da ake ciki duk yanayin da ake ciki duk daɗin da za a shiga ko wahala Allah kiyaye ko wadata ko talauci Allah kiyaye ko kana matsayin mai mulki ko matsayin wanda ake mulka ko a kasuwa ko a gida ko a gona ko a ma'aikata inda mutum musulmi yake a alaikun bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ma'ana ku tabbata kun rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin cin abinci cikin zamantakewa cikin shan abinci, hatta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa sai da hadisai suka bayyana yadda yake tafiya yadda yake zama yadda yake sa tufafi yadda yake zama duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi an rubuta an dawwana a cikin littattafai irin yankaduba ka duba ibnu qayyim rahimahullah a cikin zadul ma'ad zaka ga wa min hadihi kaza wa min hadihi wato yana daga shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya kaza in ya duk abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwa an rubuta an dawwana malamai suna karanta shi babban abun da yake wajibi akan mu shine mu yi aiki da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowane irin yanayi kowane irin zaman cikewa mutum yake ciki wani sa'i kurakuren da muke shiga shine mun ya taɓa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a gona kuma a kasuwa sai mu batta mu kauce mata anan ake samun matsala ko kuma mun yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kasuwa amma a cikin gida kuma sai a kauce mata ma'ana sai zama gidan mutum ba sunna amma in je kasuwa akwai sunna ko kuma in akwai ciniki akwai sunna in babu ciniki an bar sunna kuma in ba ciniki akwai sunna in akwai ciniki an bar sunna duk wannan yana iya faruwa cikin rayuwar mu ma'ana kuma mutum yana ɗalibi akwai rikin abin nan bin sunna amma in ya zama kuma ma'aikaci ya aje sunna a gefe wannan duka yana faruwa da alhali abin da hadisi yake nufi tun daga lokacin da muke zama mukallaf ana shari'a ta hau kansa ya balaga to ya zama wajibi kansa ya zama to yana tafiya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi har ya bar duniya ya zama to shi yasa hatta jinya annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ga irin yadda ya a jinya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lafiya amma ga wasu sun yi rashin lafiya ga abin da ya koyar a aikata da su a cikin jinyar su ga yadda ya yi ga yadda ya su duka wannan in muka kula sannan muka lura da su sai zamanto rayuwar mu ta yi kyawu sosai wa sunnatul khulafa'ir rashidin mana kafin mu je ga wannan har a cikin mu'amalantar malamai da mu'amalantar shugabanni da mu'amalantar iyaye wayannan kawabe guda uku yawanci muna sake sunna da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa wajen mu'amalantan malamai mutum za ka ga yana da kusuri da yawa musamman a wannan zamanin da muke rayuwa muna mu'amalantar malamanmu saɓanin sunna a mafi yawan lokuta eh, sau da yawa za ka ga mutum ƙoƙari yake ya ga cewa wai ina ma kurakuran malamin su yake wadda magabata suke tawassuli da aikin kwarai har Allah ya nuna musu kurakuran malaman su balle ma har su damu da shi wayar imamu nawawi rahimahullah ya yi sadaka yana tawassuli da sadakan cewa kar ma ya ga kuskuren malaminsa balle ma ya faɗa to mu kuma ba wai an gani din bane a annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai wadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin yadda suka rayu da malaman su abuna Umar radiyallahu anhu ya kasance ya tsaye dukkan manya-manyan sahabbai ma'ana dattijan sahabbai a cikin garin madina da ya suka fita lokacin da ke halifanci saboda mai saboda ya ce su ne suka cancanci girmamawa kuma suka daɗe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana makka musamman mafiya yawansu muhajiri tun yana makka har suka ya kauro ya dawo madina suna tare da shi don idan suka fita daga madina suka yi nesa da shi yace bai san yadda zai yi ba da abubuwa suka kulle masa kai wajen jagorantar al'umma haka yana bukatan zama a gurin su zama tare da shi domin ya kasance su ne umga. mana su ne ababen da za a koma gare su cikin abin da ya kulle kai ya mu'amalance su kyakkyawar mu'amala sannan tare da dukkan girmamawa da bajjalawa kamar yadda abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma wato dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam abuna eh, abuna abbas dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam abbas ya kasance yana girmama dukkan manyan sahabbai musamman waɗanda suke zuwa yana ɗaukar karatu a gurin su irin su ali ibn abi talib radiyallahu anhum su abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu da sauran dukkan sahabbai so da su su abdullah ibn abbas radiyallahu anhum suna cikin sigaru sahaba da aka suka riski ilimi daga gurin manya-manyan sahabbai dattijai su kuma alhali suna kananan yara a wancan lokaci kafin barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya bayan ya bar annabi ya bar duniya wasu su wasu ma cika shekara ashirin ko zuwa 25 ba wannan ya sa suka girmama manya-manyan sahabbai domin tafiya da su cikin ilimi wajen bangaren iyaye mu'amalancin iyaye yawanci muna saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kyautayin iyaye yayi karanci a cikin zukatan mafiya yawa da cikin mu mutum ne zaka ga musamman matasa suna mu'amalancin iyayensu wani sa'i wani yana da sauƙin hali da kuma kyakkyawar mu'amala wannan sai kan bawa wasu matasa dama na sakewa kuma su yi abin da ya wuce gona da iri wajen mu'amalanta wannan kuskure wasu kuma ba su sosayin iyaye ko misali wajen harkar mu'amalan dukiya ta iyaye idan aka sa matashi a shago yana ganin shagon babansa ne irin ga masa mu'amala da ha'inci ha'intar mahaifi wato girmansa ya fi duk wanda ake tsammani da ha'inci ha'inci ha'inci ne amma wannan ha'intar mahaifi akwai girma na ubuwa ma kasancewarsa mahaifin mutum da alaka ta cewa mahaifi ne zai iya sa mutum ya zai yi masa aiki ko wani irin aiki ba tare ya ba shi komai ba ka ini kana masa aiki har ka abunan ka je ka yi sallah ka dawo ka ci gaba ka yi sallah ka dawo ka ci gaba ko kai masa noma a gona ko ka kira masa shago wanda ya baka kisi ba wannan ya halatta kuma wajibi ne in ya saka kai wannan saboda babu sabon Allah a ciki to amma yawa daga cikin mu idan suka samu dama ko irin wannan dama ta ko dukiya ko kuma a'a dama ta mahaifi ya wayi gari karamin ƙarfi akan mu'amalance shi da wata irin mu'amala kasiya sun rena mahaifansu ba don kuma kawai don mahaifan ba su abin duniya wadda ya kamata wasu kuma suna tsa'a wa iyayensu ba sun Allah ba ba za ta sun Allah ba su kawai akan yi masa biyayya wato gwargwadon irin abu da yake da shi na duniya ana tsoron in yayi fishi wataƙila a rasa wasu abubuwa wajibi mu duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu'amalantar su sawa'an suna da wani abu ko ba su wani abu Allah subhanahu wata'ala shi yayi umarni ya rinka mukarana tsakanin ambashin tauhidi ya ta Allah da haƙƙin Allah da jinjina magana akan biyayya wa iyaye da insani gare su haka wajibi ne a kasance an rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalancin iyaye da yi musu biyayya da yi musu ihsani ko da ko mutum yana da shekaru masu yawa yana daga cikin ma alkhairi a ce Allah ya baka tsawon shekaru sannan ko mahaifiyar tana raye ko mahaifi yana raye a bangaren iyaye guda biyu da mahaifi da mahaifiya wanda ka fi yafi falala ko kuma yafi girman haƙƙi ita ce mahaifiya girman haƙƙi akan mutum to da kuka duba kuma rahamar Allah yawanci an fi ɗaukar mahaifi a bar mahaifiya sai a bamu gara baka cikin dukkan mutane za ka samu yawanci mahaifinmu ya rasu ko mutum ya ce ma mahaifinsu ya rasu amma mahaifiya tana nan yawanci an fi samun mahaifi ya rasu amma mahaifiya tana nan barin mahaifiyar nan don ka samu gara basa ne Allah subhanahu wataala ya yi ninninka maka rahama da wasu abubuwa saboda haka mahaifiya tana buƙatan wato ka nemi aljanna kai tsaye a gurin mahaifiyarka musamman in ka kiyaye haƙoƙin Allah da tafiye ka kula da cewa sabo da haƙoƙin jama'a ka kaucewa haƙoƙin jama'a ka tsaye da tauhidi tsakaninka da Allah to in ka biye in kai biyayya ga mahaifiya aljanna ka ne sauƙin shiga ne inda mutum zai samu matsala komin biyayya ga mahaifiya in dai akwai matsala sa da ubangiji akwai shirka da rashin tauhidi ku babu maganan aljanna Allah ya kiyaye mu musamman in ya mutu yana yi inda mutum zai samu matsala bayan gashi a biyayya ga mahaifiya shine taba haƙoƙin mutane ko ku taba haƙoƙin mutane mutum ya yi biyayya ga mahaifiya karshenta dukkan lafiyar biyayyan su to na haƙoƙin mutane ne in an tsaya a gaban Allah ranar cikin alkiyama amma wanda Allah ya bashi dacewa ya zamanto mai kula tsakanin sa da Allah babu shirka babu wasu abubuwa babu miyagun sako a shirye gwargwadon iya abin da zai iya yi babu miyagun sako babu miyagun ya basu sannan yana kokarin ayyukan alkhairi shirye gwargwadon iya da zai iya yi sannan kuma a lokaci guda yana kyautata wa mahaifiya kamar yadda shirya ta tanada insha Allah ta'ala wannan su ne masu rige-rigen shiga aljanna Allah ya samu cikin su wajibi ne mutane mu sani cewa kyautata wa iyaye da biyayya gare su yana iya yiwuwa kusa bayan ba raye shi ne ma ya fi girma bayan ba raye musu biyayya shi ya fi girma a kan suna raye a lokacin da za a yi musu biyayya bayan ba raye shi ne yawaita addu'a gare su a kullum ka tabbata kana addu'a wa iyaye addu'an alkhairi in suna raye kana musu addu'ar cikawa mai kyawu in sun rasu kana musu addu'ar Allah ya yassare musu cikin kaburburansu ya yafe musu ya fasaha musu muna fatan haka Allah ya gafarta wa iyayenmu mu'amalantan masu mulki yawanci muna suke sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin yawanci masu mulki idan aka ce za a mu'amalance su ta hanyar sabanin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to aka samu matsala ta mamaye shari'a gaba daya ko ta mamaye kasa gaba daya ko ta mamaye jiha ko ta mamaye duniya gaba daya yawanci a wannan bangaren mutane da yawa akan samu jarrabawa jarrabawa wanda muke samu in mutum ya faɗi tsantsar abun da suna ta tanada wajen mu'amalantar shugabanni sai gaga wasu suna tsammanin cewa kwaɗi ne ko tsoro saboda da Allah su alaihi salam bai taɓa yadda a yi bore ga shugabanni ba matuƙar ba su yi umarni da cewa a saɓawa Allah ba suka yi umarni a saɓawa Allah wannan falafan a wani ba amma idan aka ce mu'amalanta ne na wasu abubuwa na rayuwa wajibi da ai musu biyayya kuna kuma mutum yana tafiya bisa kuskure kuna fahimta in za ku yi masa gyara a tura waɗanda za su je su yi magana da shi kai tsaye ko kuma cikin usulubi mai kyau matsalar mu shine jajircewa da ƙwarewa da guga da shugabanni ko akan barori ko a gaban jama'a wani ya zama wani abu ne wanda mutane suka ɗauke shi rashin tsoro da rashin kwaɗayi da rashin kaza wanda alhali ba haka ba ne, kana iya hawa ka yi guga ka yi mai gida ka yi a sallame ka kuma ka karba tsakanin ka da Allah ne Allah ne shi san wannan Sau da haka mu'amalancin shugabanni a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za su iya kuskure za su iya yin amma in an ga kuskure to sai a je a yi musu nasiha cikin girmamawa tare da saboda da za a yi mutum ya zama shugaba ka girmama shi ba kuma ya ya ji daɗin mu'amala ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amalanci abu sufyan tun kafin mutane su gane abu sufyan da dare kawai ya musulunta amma wa shegari tun da shine shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi ya ce wanda ya shiga gidan sama ya zama amintacce abu sufyan ya ce kai shi kama haka yake ya san mutuncin manya to ko yanzu in ka samu mai mulki ka girmama shi ka gaya masa abubuwa sai ka ga maslaha ta mamaye jama'a gaba ɗaya ranka abu kaza ya kamata a yi da abu kaza nan akwai kuskure a lokacin da ake tattaunawa na gyara sai ga abubuwa sabon inuwa da irin wasu abubuwa wadda yawanci mutanen mu suna kambara idan muna irin wa'isan abubuwan da ziga da kumbura kai da sauransu da maganganu a gari kawa ne ba shi da tsoro ba shi da kaza duk rashin tsoron ka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya kake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsoraci ne amma shi yace in za mu a mu'amalanci shugabanni a faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ko sun doke ku sun kwace ku kai sai da yace tukunna za a wayi kiri za ku gani a al'ummata za ku ga zalunci za ku ga wani irin shugabanci wanda za a ɗauki dukiya a hana ku a kwace a zalunce ku iya shugabannin su za su danne dukiyar da suka ce ya rasulullah idan suka yi mana haka yaya za mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji ku bi kar ku yadda ku yi boye in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsoro ne kuke tsammani iyakan maslaha kenan kowane mai shi ya fi kuma sanin maslaha wallahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu fito mu yi duk abin da zamu yi na kashe mu mu shiga aljanna da hakan za mu faɗa saboda haka ne manzon Allah ya faɗa duk wani abu da kake ji da shi da duk kishin musulunci da mutum yake da shi wallahi ko kusa da yanke farcen rabin farcen kai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ma sahabbai ba kai irin su imamu malik farcen su da ake yankewa a yar babu wani a duniya a yanzu da nake tsammanin ya kai matsayin wannan a wajen imani da ilimi da aiki shi ne a cikin su amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana ya ce karatu mu muka faɗa mun bi wannan amma in ba haka ba za mu nika tono kan wasu abubuwa wanda su ba haka yanzu misali ga prof dr rashid yanzu a ce kawai da na zo nan da yi ta faɗa laifin dr rashid dukkan ku gaba ɗaya cewa za ku kai tahir ɗin nan yana a dr rashid ko ba haka ba ne amma in ambaci wani mai mulki kafta masa in kafta masa amma wannan ba za ku ce ina hasara da shi ba sai ku ce rashin tsoro ne sai ku ce wannan shine jarunta shine kaza shaka kuma da Idris zai hau garin nan ya kauye rinka kartana yana faɗa da bukana wanda ya sani kan hatmen nayi ya zo ya faɗa akan mimbari dukan ku za ku ce wallahi da kayo kar ma ya sake zuwa jikin min mimbarin nan saboda mahasadi ne wallahi abin da za ku faɗa kenan to amma me yasa idan zai faɗa kuma akan shugabanni ba za mu faɗi irin wannan maganan ba kana nufin shi shugaban shi ma da a ce mai hawan dutse ne in ya samu alwa ba haka ne saboda haka ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin dukkan wanda yake da iko kuma in ka ji wani yayi irin wannan kai masa nasiha ko da ni ne wata rana shedan yana iya rinjayen wani kowa a cikin mu karfin shedan ba mamaki ina cikin yin bige wata ran in nayi sa amma wani lokuta da yawa kuma na san ina yin sabo kuma ina yin kuskure sai Allah kan rufe asiri wataƙila ba sai ake ganin kuskuren ba amma mu mun san muna yi ba mamaki wata ran yadda bari yake shi abin shari'an ya rudi mutum ya faɗi wasu maganganu mafi alkhairi shine ayi wa mutane nasiha kuma ayi mana nasiha lallai ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wannan shine hanya ta gaskiya babu wani mutum da zamu ji ni duk wanda naji ya karkarci gwamnati to ina da hanyar yi masa waya ne ne to kan yi masa amma wannan ba ina yin komai ba yana wajibi mu san cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin wannan shine sunna a inna mu'amaloli guda uku mu'amalantan iyaye mu'amalantan malamai mu'amalantan shugabanni muna da matsaloli da yawa muna saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yau kai ta in ta ma dadi gobe kuma kai abin da kai zama bane wallahi wannan ba haka bane kawai shi ne cikin komai kudu kulu fi sunni kafa ko ina da ko ina zaman ya shiga musulunci gashi ne kana gani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da aka ce hakuri Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah aka ce dalibai kar su je gurinsa ya koyar da su aka ce masa an maka doka sai a banda a masallaci har sai a gida daga baya aka an yi doka gidan ma kan kuma aka masa bulala bayan su duk bulala amma da ɗalibai suka yi gore suka zo suka ce wallahi ba za mu yadda ba an walaka ya ce ina ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace mu ji mu bi ko da sun dake mu sun kwace mana hakokin mu ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wacce magana ba wallahi da ni ma zan iya zan iya kokari na sai na kwato na amma ku yi hakuri saboda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kai don manzon Allah shine kawai ake so a zuciyarka kai abu kaza ina ka kai mu dadi ba to amma manzon Allah kuma ya faɗi kishi ya ta kai hakuri abu kaza kaza don haka Allah ya samu gane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 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اتقوا الله في معاملاتكم مع آبائكم وأمهاتكم واتقوا الله عباد الله في معاملاتكم مع علمائكم ومدرسيكم واتقوا الله عباد الله في معاملاتكم مع ولاة أموركم أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله عباد الله واعلموا أننا بحاجة ماسة إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك أمن الأمة وأمن المجتمع في كل زمان ومكان أيها المسلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فلما التزم الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم الأمن والهيبة وما إلى ذلك بأنهم التزموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم الهيبة حتى ولو كانت اليوم كنا نرحب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحفظ لهم حيبتهم ونترضى لهم رضي الله عنهم أجمعين ونعلم أنهم قد التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم في كثير من الأوقات نترك السنة ولا نلتزمها وخاصة في هذه الأمور الثلاثة المعاملة مع الآباء والأمهات والمعاملة مع العلماء والمعاملة مع الحكام وولاة الأمور فلنتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والعيد المبعوث رحمة للعالمين قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين جميع أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وافصح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم طهر قلوبنا من الحسد والنفاق يا حي يا قيوم وطهر ألسنتنا من يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم